Waro ido Bilkis ta yi da mugun mamaki ta ce, Ina za mu je? Ɗaura fuska matar ta yi ta sake cewa shiga. Can bakinta ta yi ta tsuke tana matsawa a hankali har ta saka kafa cikin motar wajen mai zaman banza. Sai ta ga ashe akwai mutum a ciki. Fuskarsa da face mask haɗi da facing cap. Kai tsaye dai ba za ka ce wane ne ba. Gabanta ne ya faɗi. Tana juyowa gum matar ta ga ta ɗora kafar ta ɗora kafarta hakan ya sa ta janye kafarta da sauri zuwa ciki ai kuwa kamar jira ake take wanda ke mazaunin direba ya fara yin reverse a natse har ya fice daga cikin jerin motocin inda suke karshe dai ya saita kan hancin motar motarsa inda za su fice daga masarautar gabaki ɗaya. a hankali yake murza steering motar har yanzu bai kalli side ɗin da Bilkis take ba har suka fice daga cikin masarautar gabaki ɗaya. Bilkis tun ɗazu da ta shiga har kawo yanzu ta katsa nutsuwa da wannan mutumin da take tare da shi fuskar sa a rufe ya sa face mask sai hular da ya saka mai dogon goshi facing cap iya abin da take gani kenan a fuskarsa bayan nan kai tsaye ba za ta ce wane ne ba hankalinta ta koma kan kallon hankalinta ta koma kallon kan fitilin titi da ya haske ko ina gwanin kyau da ke dare ne ko ina ya dau haske sai kara kawo ta babban birnin garin na adamawa bilkis ba ta taɓa sanin haka garin yake komawa ba sam da ke lokacin da suka zo masarautar da rana ne kuma ita a ƙauyensu ba su da irin abubuwan al'ajabin da yanzu take gani limshe ito dai ta mai da kanta baya kawai domin ta fahimci duk yadda ta so gane waye ke tukin kasawa ta yi gashi ba ta da damar ta yi magana wannan ba huraminta ba ne juyo waye a tsanake lokacin da ta rufe ido tamkar mai bacci zubawa fuskar ta ta yi ido yana kare mata kallo hasken street light din da ke haskawa ta ciki shi kara bayyana masa fuskarta. tun ranar da ta zo ɓangarensa kusan 3 weeks kusan 3 weeks bai kara sata a ido ba sai yanzu kwabe baki kawai yayi yana yatsa na fuska kafin ya kara volume din gudunsa domin baya son ayi missing din wannan lokacin yarima ya kenan da ya shigar basaja cikin wannan daren da ya shirya dauke ɗauke bilkis ba tare da kowa ya san hakan ba kuma ba a san shi din ne a ciki a ciki ke driving ba saboda makantar karyar da ya yi musu har yanzu ba su san asalin gaskiyar ba ya yi tafiya mai ɗan nisa zuwa lokacin bilkis bacci ya ɗauke ta saboda gajiyar aiki da take ta yi kwanan nan ba ta samun hutu ko kaɗan daga nan sai nan abin da sai godiya you are ready late prince yasir wata mata ta furta hakan tana murmushi lokacin da ya fito daga mota murmushi yayi yana sosa kansa kaɗan bai yi magana ba anti zinat ga ta nan please lekawa dai ta kalli bilkis da ke bacci hankalin ta kwance ta dawo da kanta baya tana kallon Yarema yasir ta ce Prince, kana ganin ba za ta damu ba? Ina nufin tafiya da ita Switzerland, ba zai zama matsala ba? Kos ba ta sanni ba? Dan murmushi kaɗan yana girgiza kai ya ce, Kada ki damu anti, ba za ta damu ba. All right then, it's almost time. Tashi, tashe ta, mu tafi. Ta furta hakan tana kallon agogonta. Ok. ya furta hakan yana mai da face mask ɗinsa, ya juya can side ɗin da take kwance kafin ya fara kwankwasa mata kofar da ke ɗin hannunsa ya matsa fuska bilkis ta yi tana yin mika a hankali ya ɗauke kansa gefe ba tare da ya kara kallonta ba juyawa sai ɗin direba ta yi sai ta ga wayan ba shiri ta miƙe sai a lokacin ta ga mutum tsaye a wajen inda take ta kama markan kofar ta buɗe da sauri tana fitowa sai ta ga gum da sai ta ga gun da fili mutane kaɗan kaɗan na wucewa da sauri wasu jakarsu a hannu wasu na janta zo mu wuce dota prince bai Zainab ta furta hakan a gurguje tana jan hannun Bilkis tana jan hannun Bilkis din. Bilkis ta janye hannunta da sauri tana kallonta da mugun mamaki ta ce wace ce ke? Zan faɗa miki later. We don't have enough time now. Ana kiran mu flight din mu zai tashi. Tana ida faɗin haka kawai ta fusgo ta ba shiri Bilkis ta bi da sauri har yanzu ta kasa fahimtar me ake shirin yi mata. Juyowa baya ta yi sai ta ga mutumin dai da suka taho tare ne tsaye yana danna waya har yanzu akwai face mask a fuskarsa bai dago ba hakan yasa har kawo yanzu bata fahimci waye ba sannan ina kuma za su je har sai da suka bace wa ganinsa kafin ya maida wayar aljihu yana rungume hannayensa kamar yadda ya saba stubborn ya furta hakan a ransa yana cije lips kaɗan gwalo ido bilkis ta yi lokacin da ta ga abu dingirin Gim a gabansu wanda ta kasa gaskata cewar mafarki take ko akasin haka jirgi ne babba Shi ne wanda dai suke jin labarinsa domin suna ganin hoton jirgi a fasta akwai lokacin da suka yi yayin atamfa a ƙauyensu mai jirgi yau dai kam ga ta a gabansa ra'ayul ainin har suka zauna kan kujerar jirgin da ya kasance tasu zuciyarta ba ta dawo daga wannan mafarkin buɗe da take ba kallanta anti zinat ta yi a natse sai ta sa hannu ta girgiza ta a firgice bilkis ta juyo tana kallon matar ta miƙe zumbur ta ce ina za ki kai ne wace ce ke murmushi anti Zinat ta yi tana dawo da ita baya ta daura mata belt din da take ta sanar da su su daura tsoro ne ya kama Bilkis lokacin da ta ji jirgi na motsi gigib gigib gigib sai ta ji tsoro sosai bata kara motsi ba sai in idanuwa kawai da take bazawa tana kallon manyan mata da alhazai haɗi da 'ya'yan bota da ke zaune a nutse suna latsa wayoyinsu kirar iphone mai tsadar gaske da nufin da nufin maida ta Fly mode. sai da ta tabbatar sun tashi kafin ya yi wa motar saki a natse karibas yana komawa baya a haka shi ma ya fice daga cikin airport ɗin da suka zo yana hanya yake tunanin jibi kamar wannan lokacin sun wuce london shi da amaryarsa safina Jiya yake kamar ya je wajenta yanzu sai dai babu damar hakan saboda halin da ake ciki wayarsa ya zaro a natse ya lalubo nambar wani friend ɗinsa dr james baturan london wanda suka yi karatu tare yana son sanar da shi komai domin duba lafiyar idansa ya tafi a tsari, ya tafi kamar gaske ya samu matsalar idon ne hakan kuwa aka yi a gefe ya samu ya yi fakin yana latsa lambarsa ala sarki can koɗe bangaren kaɗan ya rage ya kwaɗa mata kwalbar giyar da ya gama shanyewa yanzu cike da takaici cikin hanzari kwarkwara sa'adiya ta ja gefe tana dafe kirji ta ce kashe ni zaka yi yazid ɗauke kansa ya yi a tunzare yana kara buɗe kwalbar wata giyar cikin yanayi na maye ya ce kaf cikin bayin nan ki ce ba ki ga wannan yarinyar ba ke wace irin makauniya ce kam dafe goshi kwarkwara sa'adiya ta yi tana sauke hannunta a hankali ta ce nutsu nan yazid wai dole sai yarinyar ce kaɗai ta yi maka adduk cikin 'yan matan nan kin san irin dogon lokacin nan da nake ta yi kuwa yazid ya katse ta yana ci gaba da faɗin tun ranar da na fara ɗora idanuna a kanta na ji a duniyar nan babu wata mace da take burge ni nake jin na kagu da na kasance da ita sama da wannan yarinyar da ko sunanta ban sani ba gwalo ido kwarkwara sadiya ta ta ce yazid yaushe ka fara sa ido akan bayan gidan nan har mace kwara ɗaya ke neman zautar da kai mami ya kira ta da karfi kamar wanda zai dake ta kwarkwara sadiya ta matsa wajensa da sauri tana tare tana tare bakinsa da hannunta ya kwace kansa yana huci ya ce idan ma baki sani ba ki sani mami akan yadda nake jin kan wannan yarinyar ina jin zan iya aurenta what Mami ta katse shi da hanzari, hankalinta a mugunta shi. Aure. Aure baka ce Yazid. Mami ta furta hakan a gigice. Yazid ya ce kwarai kuwa, don haka duk inda take a nemo min ita mami. Ina ƙaunarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwarkwara Sadiya ta furta hakan jikinta na rawa ta ce, "Karya kake Yazid, ba zan yarda da wannan kudirin naka ba wallahi. Ko da a ce mata sun kare a duniya ba zan taɓa lamunta ka aure baiwa kaskantacciya irinsa ba wallahi." matsayinka ya wuce nan don haka tun wuri idan ma buguwa ka yi ka tsaya giyar ta sake ka ka yi tunani mai kyau domin ba zan lamunci karewa a kaskanci ba tana gama faɗar haka ta juya a tanzire kawai ta bar masa ga falon baki ɗaya rantsa ido zidi yayi yana sake wurgi da kwalbar hannunsa nan take ta tarwatse ga baki ɗaya mikewa yayi zumbur ya wuce ɗakinsa yana lalumar kayan da zai saka ya fita zuwa kulab ko zai samu abin da zai rage masa raɗaɗin zuciyar da yake ciki ji yayi ina ji ana gwangwasa masa kofa waye tura kofar aka yi shali wata dinariyar yarinya da ya saba kwanciya da ita ne ta yi masa zuwan bazata tana yaye doguwar rigar da ta saka na basaja Ta take rabin nonuwan da suka bayyana Kananan kaya ne a jikinta sai gashi da ta kara shali yazid ya furta hakan yana haɗin yawo mai kauri saboda yanda ya ji takararsa ta harba Murmushin yaudara Shali ta yi masa, tana takowa a natse, hadi da girgiza up and down ɗinta har ta isa gare shi da yake bakin gado. Kallon kirjinsa ta yi tana limshe ido kawai ta tura shi baya a hankali sai gashi sun zube a kan gadon nasa. Abin nema ya samu wajen Yazid, suna faɗuwa kan gadon, ya zuge zuwa kanta. Daga nan kuma wasan ya canza salo. Allah sarki can ko ɗaya bangaren tura kofar falon yayi yana zare face mask ɗin fuskarsa lokacin da ya karasa shiga ciki. yana zama a kan akan kujerarsa kwanciya yayi a nitse yana limshe idansa tunaninsa ne kawai ya koma tamkar da can ji yake ina ma jibin ta matso yanzun nan ji yake kamar ya kamo ta saboda ya zaku kwarai daga nan ya bar masarautar yana son ya ji sa a sake yana son ya samu freedom haka kawai yake jin tafiyarsa ta fi masa daɗi da wannan zaman da yake shi ya rasa ma wai tunanin wai tuntuni ma zaman me yake a masarautar da wannan tunanin bacci ya sace shi Can ko ɗaya ɓangaren, gaskiya kina da abin mamaki, Hajiya Falmata. Hajiya mai ta furta hakan lokacin da ta iso sashen mai martaba, ta tarar da Ummi a wajen. To dama ta fi tsammanin haka. Ummi ta dube ta a tsanake, ta ce kamar ya me kike nufi? Hajiya mai ta ce kina gani yaron naki da ko lafiya bai gama samu ba. Mahaifinsa a kwance, sannan har ila yau ba a samo bakin zaren abin da ya same shi kwanaki ba. Bare a warware zaren. kai tsaye ki amince da auren da ya taso da shi ummi ta ce ba ki da labarin cewar tuntuni mai martaba ya san da maganar auren yarima hasali ma shi ya yanke shawarar aurar da shi kafin bacewarsa don haka ki daina tunanin ban san me nake ba ina kyautata zaton mai martaba zai yi farin ciki da wannan shawarar da na yanke kuma zai yi alfahari da haka domin na karasa cika masa burinsa na auren yasar da safina shiru hajiya mai rutai tana kallon ummin a tsanake Umi ta dauke kai kawai tana daure fuska. Ai shikenan, Hajiya Mairo ta furta hakan tana mikewa Me dama aka shirya game da bikin? Hajiya Mairo ta sake furta hakan lokacin da ta mike Ki tambayi Aisha, tun jiya ta zo mun muka ga mu shirya komai. Mama Sarauniya, Ummi ta gida kai ba tare da ta dube ta ba, ta kai ci ne ya kama Mairo kawai tana kwafa ta fice daga wajen. Binta da harara Ummi ta yi tana tana maganar su ta jiya da Mama Sarauniya. Ta ma sai da ta faɗa mata Mairo 'yar bakin ciki ce, akan komai da ya shafe su duk da ita ba mai ɗaukar ziga ba ce amma yanzu kam ta ga zahiri ƙiri ta nuna rashin amincewar ta game da auren Yarima Yasir dan dai kawai ba ta son ci gabansa to kuwa sai dai ta haɗi zuciya ta mutu amma kan Yarima Yasir tamkar an ɗaura auren nan ne yarinya mai hankali kamar safina uwarta kamar ta duka mata yadda take girmama ta ko sauran matan ba ta yi musu haka haka dai ummi ta ci gaba da wannan tunanin ita kadai wuf jakadiya ta yi ta matsa baya a lokacin da hajiya mairo ta fito daga falon kallon da ta yi up and down ta ja tsaki kawai ta wuce tana jin takaicin zuciya Allah sarki murmushi ma masarauniya ta yi lokacin da suke tare da yaranta Habiba Sumayya Hajara Khadija su ne yaran mama sarauniya Habiba ta ce mama ke kullum kina bangaren wannan matar sai ka ce kina tsoronta matar da ta zo bayan ki amma ke kullum bin da kike sai ka ce bindi gaskiya idan ba za ki iya wani abu a kai ba ki bar mu mai habiba babbar yarta kenan ta yi wannan maganar fuskar ta a haɗe tun ba yau ba suke cike da takaicin abubuwan da ke faruwa a wannan masarautar musamman ma akan yarima yasir yanda sarki ya waye su gefe ba a bi ta kansu bare a yi lissafi da su shi ke ba su takaici tamkar ba yaran sarkin ba ko kuma jinin sarautar ke ma dai kya faɗa anti anti habi ni lamarin mama wani lokacin har mamaki yake bani ke da aka tarar amma ke ce koma baya gaskiya abin bai yi daɗi ba sam wallahi mama sarauniya ta ɗaga masa hannu ganin hajara ita ma na shirin magana sai ta ga kamar sun shirya hakan ne don su sa ta a tsakiya tsit suka yi suna turo baki ransa a ɓace mama sarauniya ta gyara zamanta sosai ta ce ko da shi ba ɗaya ba ne shi namiji ne yayin da ku mata ne to dole idan aka ce harkar mulki ce ba za a sa mata ba dole dai shi ne kasa da ku kuma shi ne babban ku a ina tabdijan Allah shi sauke wallahi Habiba ta furta hakan tana tafa hannu kallon da mama sarauniya ta yi a tsanake ta ce saura duka saura duka kuma Habiba dokar da kai Habiba ta yi tana matsa hannu a hankali ta ce ki yi hakuri karamin tsaki mama sarauniya ta ja kafin ta ce dukkaninku to ku bani hankalinku nutsuwa suka yi dukkaninsu kafin mama sarauniya ta fara magana a tsanake ta ce ba na son fitina ko tashin hankali ku bi komai a sannu dukkaninku a gidan aurenku kuke don haka dole shi da yake gida shine nan wanda za a fara kallo ba wai ku da kuke nesa ba don haka ku iya bakin ku sannan ku iya takunku ina fatan kun fahimta gida mata kai suka yi a tare amma ba wai don ransu ya so abin da ta furta musu ba murmushi ne ya subuce a fuskar mama sarauniya tana kau da kai kawai ba tare da ta ce musu komai ba daga nan suka faɗa wata hirar wacce an jima ba a haɗu ba sai a dalilin wannan auren na yarima yasir can ko ɗaya ɓangaren suhaima ummi ta kira ta a nitse lokacin da take kokarin tashi suhaima ta dawo ta zauna tana amsa kiran da ummi take mata ummi ta ce me ya faru na ga kina ɓata rai ne kwana biyun nan ya tsana fuska suhaima ta yi kafin ta ce ummi ni ba na son wannan auren waro ido ummi ta yi da mugun mamaki ta ce auren yayin naki ne ba kya so suhaima ta sake kwabe fuska kamar za ta yi kuka ta ce allah ne dai ba na son yaya da wannan anti safinan kwata-kwata ba su dace ba bayan haka ma ai dai a iya sani na yaya baya kaunar ta wallahi ummi ta ce gidanku kullun sake jin wannan maganar daga bakin ki. yaushe shi yasar din ya ce miki baya santa? suhaima ta ce tun yana zuwa gida ya koma Amerika. ummi baya santa ni na sani ummi ta ce yanzu kuma ya canza ra'ayi sai ki ma ki fara santa a matsayin matar yayanki kamar da fashe da kuka dan bakin ciki haka suhaima take ji mikewa ta yi tsaye fuskar ta a kumbure ta yi wucewar ta daki ba tare da ta kara bin kan maganar ba binta da kallo ummi tai tana girgiza kai kawai ita ma bata ce komai ba ranar friday shi ya kasance ranar da yarima yasir ya angwance da amaryarsa safina inda ya tara dubbin inda ya tara jama'a duk da ba wani sanarwa aka yi ba domin ba irin auren nan bane da za a yi shagulgula da yawa haka ya biyo baya ne saboda lalurar makanta da yake tare da ita duk da a bangaren amarya bata so hakan ba don ta so a ce aurenta da yarima yasir ɗan sarki jikan sarkin masarautar Manaras ya ratsa ko'ina lungu da sako na sassan duniyar nan sai dai kashi abin bai zo a yanda ta tsara wa kanta ba ɗan karamin shagali aka yi a cikin masarautar shi dai yarima ya sar idansa toshe yake da glass yana kallon kowa ɗaya bayan ɗaya Nasir ne ya shige masa gaba akan komai duk da shi ma can kasan zuciyarsa ba wai yana goyon bayan auren ba ne sai dai ya saka iya da rigimar yarima yasar tunda ya nace ai sai ya je ya karata da safinar bayan sallar la'asar aka kawo amarya tun daga kan bangaren mama sarauniya aka rinka zagayawa da ita ana nuna musu ita a matsayin surukar masarautar manaras har kawo bangaren ummi da ya kasance na karshe sun yi haka ne saboda asubar fari jirgin su zai tashi zuwa america bayan duk wasu nasihohi da ba da kawayen ummi suka yi a ta daga nan aka dauko amarya cikak dan kai ta bangaren yarima yasir Yarima Yasir yana tare da Nasir a wani site na cikin masarautar har da Yazid ma da ke tare da su. Yanda yake rawar jiki akan gaba da komai na auren nan sai ka sha mamaki kai ka ce wani shakikin ango ne. Nasir ya dafa kafadar Yarima Yasir ya ce to masha Allah. Daga karshe dai an kai maka matarka Prince. Dan murmushi Prince Yasir yayi bai yi magana ba Nasir ya ce za mu raka ka ne ko za ka je da kanka. Zumbur Yarima Yazid ya tsoma baki da faɗin haba kai ko Nasir ina ya ga idon zuwa ai sai dai a yi masa jagoran kuma ya karasa maganar da dariya da ke cinsa don murmushi nasir ya yana kallon yarima ya yarima yasir da ya ɗaure fuska ya ce to muje kin tashi yarima yasir ya yi sai da nasir ya sake magana yarima yasir ya yatsa na fuska yana ɓata rai ya ce zan je da kaina dariya ya ya sake fashewa da ita yana kallon sai ya ce a hakan kala yasir bai ce masa ba sai nasir da ya miƙe yana kallon yazid din ya ce mu Allah ya ba mu alkhairi amin Yasir ya amsa yana miƙewa shi ma haɗi da saita sandarsa izuwa ƙasa daga nan sai suka rabu da Yazid sai dariyarsa yake yana ganin makaho da angwanci akule ya karasa zuwa fat ɗin nasa Safina na zaune kan gadonta da aka laile da bedsheet mai masifar kyau ta jiyo alamun rufe kofar falon nasa murmushi ta yi ita fa ta kasa yadda yarima yasir ya zama nata Yarima Yasir na shiga falon ɗakinsa ya wuce Darit, sannan ya turo kofar bam. Shiru-shiru Nafisa na jiran ango ya zo. Ango bai zo ba har bacci ya kwashe ta a zaune tana faman jira. Shi ko Yarima Yasir na can baccinsa yake shaka hankali kwance. Tunda yayi wanka ya sa kayan bacci shikenan kuma ya manta. Take bacci ya ɗauke shi har da mafarki mai daɗi abinsa. Can ko ɗaya ɓangaren Switzerland sun ɗauki tsawon lokaci sosai kafin su sauka a babban birnin na Switzerland. Bilkis dai jikinta take duk a takure zamanta duk ya ishe ta kan abincin jirgin wani iri bata saba cin irinsa ba sai hakan ya zame mata sabo suna sauka a wani mutum ya zo yana hogin ɗin anti Zinatu da murna ya ce welcome back honey murmushi anti Zinatu ta yi tana kallon Bilkis daga baki ɗaya hankalinta yana kan wani gini da ta gani dogo ta taɓota ta a hankali tana nuna mata wanda ya zo a ɗan firgice ta juyo tana kallon su bata san lokacin da ya zo ba hai bilkis ya kike ya furta hakan da murmushi akan fuskarsa babban mutum ne hakan ya sa bilkis ta danyi murmushi tana dukar da kanta ta ce ina wuni lafiya kun zo lafiya lafiya alhamdulillah bilkis ta furta hakan a nitse kallon anti zinat yayi ya ce